Da farko dai ga bayanin da babban jami'in sanar da sakamakon zaben gwamnan ke cewa. I, Professor Kyari Mohammed, hereby certify that I was the returning officer for the Bauchi State Governorship election 2019. That Bala Abdulkadir Mohammed of the PDP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. Ya ce shi Farfesa Kyari Muhammad ya tabbatar cewa shi ne babban mai sanar da sakamakon zaben gwamna na jihar Bauchi na shekara 2019 da aka gudanar wanda Bala Abdulkadir Muhammad na jami'ar PDP bisa cimma bukatar doka kuma ya samu kuri'u mafi rinjaye shi ne ya lashe zaben. Wakilin jam'iyyar PDP a wajen bayyana sakamakon zaben ya bayyana murnar jam'iyyar tasu. Sunana Honorable Tanko ni ne wakilin PDP a wajen collation da declaration na gwamnan jihar Bauchi. To ga sakamako an bayyana ya kuka karbe shi? To alhamdulillah shi hidima daga Allah ne kuma Allah ya tabbatar daman shi ne ya faɗa shi ne yake cewa ka zamanto ka zamanto. To yau ne duk ƙoƙarin da muka yi duk soyayyar da muka yi a faɗe ta kafin yau yau ne Allah ya ƙaddara da wannan lokaci da zai zamanto za a kira a karbi result din na a jaddada a tabbatar da dan takararmu wato sanata bala muhammad kauran bauchi ya zama gwamna wani mai sa ido a harkar zaɓe ya bayyana cewa an gudanar zaɓen cikin nasara babu tashin hankali sunana ablayi doma ina ɗaya daga cikin masu sa ido na wannan zaɓen daga farko har zuwa yanzu na ƙungiyar Bauchi State Political Cycle. To wallahi alhamdulillah babu abin da ya yi mun daɗi kamar yadda aka fara wannan zaɓe lafiya a kammala shi cikin ƙoshin lafiya. Wannan abu abun farin ciki ne ga al'umman jihar Bauchi da kuma an yi zaɓe ci jama'a jihar Bauchi sun zaɓi abin da ransu yake so an kuma gabatar musu da abin da ransu yake so. Daga bisani zaɓaɓɓen gwamna mai jiran gado sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya gana da manema labarai don godewa al'ummar jihar Bauchi sabili da zaɓensa da suka yi. Allah cikin ikonsa da rahamansa ta yau aka kawo sakamakon zaɓe cewa ni sanata bala muhammad ƙauren bauchi na zama gwamna elect na jihar bauchi kuma ɗan uwana distinguished sanata, baba tela ya zama mun dipiti to a gaskiya mutane da yawa sun ba da gudumawa a wannan hubbasa da muka samu wannan abu da muka samu wato shi kansa abin godiya ne kuma abin da ya kamata mu gane mu duba cewa akwai fa kalubale wato dole mu yi iya kokari kada mu ba da kunya wanda suka ba mu wannan dama wanda ginshikinsa shine neman canji wanda mutanen bauchi suke so akwai takardar taya munna da muka gani takardar taya ka munna daga shi wajen gwamna shin ka samu wannan takarda har yanzu ban samu ba amma na ji labari cewa an tura shi a kafofin labarai kuma na ji daɗi amma ina jira ga mai kudirin wannan wasiƙa take masu kaɗe-kaɗe da raye-raye su ma sun cashe kamar haka Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.